to kenan, to ba komai zan ci ba sai dai in ce Allah ya kai ka lafiya da kuma dawo da ni lafiya Allah ya dawo da ni lafiya bayan ya kai ni lafiya Yaro, ina zuwa ka.

saboda neman wa kai mafita. Duk ya riga arziki ba zuwa ko ina ba zuwa. Ah, na mota ne ba sa shiga na mashin. Na kafa yana bi ta yanke. A kare ki zaka kira. Mun mm, zan yanka ne. To to shi kenan. Ogire ko ibadan. nan dai zan je in kulla wata harka ne. Auto. Ah, ka san zama waje ɗaya tsotsayi in ji. Yi in ji. Allah ke mm, mm. Ina kama ka wani polisi wani polisi zamu je. Ina kama ka wani polisi ne zamu je. Ba inda zaɓi. Mafi kusa. Sai dai mu dinga sanarwa. Shi kenan. Ba na ga ikon ka iya nan ne. Eh? A ah, to ko wanda iko amma ka da jinjinin mu ne nan. Eh. Dole mu tambaya inda zaka. Eh. Eh haka ne. Ah, to kusa dai. To shi ne sai an kiyaye. Amma na tafin. To madalla. Madalla. Sai dai na dawo da kawai. To madalla. To madalla. Eh na dawo. To a shi ne sai da buganin gani da hana kake. Sai da buganin da hana kake. Na je da kana kiyaye. yanzu ba wani mm, sannan ko sako a ah, kun kashe kashe nan muna kashe da mutanen birni wanda suka zama kofa da Allah su buɗe jama'a su zama ta samu su zama mashaya iska ko kuwa ya ji ma nan ta biya ni ya zube ne ba shi kana gani ta ina ga goyon kaka ne ta na ya ga shi ba ka gani mana sakka da na ma hankali mana an ga ga goyon kaka ne wannan kana nawa ne ɗari ne ko ruwan ko tulu bai kai ba za ka zo ka ce mana wani ɗari uku ma ruwan ne kai ya kai fiye wata ne wannan na ruwana da hindi na sanyi ma to wannan su da sai ka biya ni kullu abu ne na ta kulla mana an gama ruwan ƙauye ne. Allah ni ba kallon ku nake ba ni yan doka nake tambaya ku kwatanta min inda suke. Yan doka kuma? Eh. Ina da yan sanda yake nufi. Yau, ni yan sanda. Eh su. Idan ka bi nan sai kai haka, sai kai haka. Amma in baka gane kwatancen da ta yi maka ba yanzu zaka sake tambaya a gurin. Eh. To to shikenan.

kwagiran abu talatin gara duk guda ta ɗari da wasu ne da to tun da nake cewa ya nuni kai me za ka faɗa mu ba ni yawan giya ba kai ma wakacin ya ne da san yawan ba abu da na abu ba wai yalo bane ba kuma kudin mu yawan daga na karsan da koyi kuma wannan shigar da wannan koyi da dan birni ba yau na birnin ai ba yi halitta kan ba yo wannan kuma dai walle ce yana da bakin gori to bare kai ka bai ba mu kudin mu Ana yi wasu mutunci. Kawo mana mai gida ko so mu Da dai in Najeriya kira mu kira mu. gida da ba da Da ko da da ba yi ne ba ba. Inna lillahi ɗan na da ban gan ba fa hankali na bai kwanta ba kuma naka ma ba zai kwanta ba wonderful ai ba turanci ne maka ba ne turanci irin sai bace irin ba ai tura ne gaban Amerika irin sai bace irin sai bace ne wonderful rai irin ya bace kuma shi mata mu rai to ina ruwa na yi da wani bacin rai ni kawai min jika na nake son in ji magana inda ike ta inda zai kullo ha jiya kallon laki duk fura fitar da ake yi duk fura fitar da yake a garin nan na ne za a nemo yaro ba ba ci gani ba ba ci goje Allah to waye yake man kullun kana gidan zaka ce kana furfujiman ne ma ko wani ka saka ni ina furfujiman ba da yana sai furfujiman amma ce kwata kwata ma ta gani saboda gode godiyar ubangiji ni kuma ma fara ne wallahi godamani ya ya ya ya ya ke wallahi tallahi ya ishe ka ban gane ba ban fahimci ya ishe ka ba dama dan ya ishe ka ne ka ba zama shi ya tafi a ban gane ne ba zama shi ba to an ka ce ya dame ka fitina mana to fitina shi hara wada sai ka ce mm, mm, an ɗaura yayi goge to yanzu ya ake ciki kullum yawan ne sai sai yanzu tahiyar bakin salihina kafa arba'in da shida kullum kin san wannan to kai ma ka fa zama mana ni ma in ba zama na ba zama ne ma dan aiki kenan kan ku ta neman sa da ke da jikan naki kina fita ba ban ban ki izini ba mana ku dubu ne za su tsine miki a maka kina zuwa lahira kuma lawaki ri ina rike ki sai cikin jahannama ko idan Allah ya same na da na samu shi ba oh ai sai sai ko wannan kakar da ake zuwa ya san eh, a um, za ka bulla ba zan je um, wannan ne ku nan zan zo an jima to ina zan ba dan kunne a ba shi ku ko ne zan zo in ku je ku je ku je ha